matar jarumi adam bai zango safiya calawa ta koma sayar da magungunan gyara zaman aure a wani al'amari irinsa na farko wanda kuma ya zo mutane da dama a bagatatan matar fitaccen jarumin na masana'antar shida fina-finan hausa ta kaniwood adam e zango wato safiya calawa ta fara harkar sayar da magungunan ƙara inganta lafiyar mata da mazan aure wanda zai ba su damar gamsar da juna a sharafofin da suka shafi zamantakewar auren. Ita dai Safiya Talawa wadda mutumiyar jihar Kebbi ce da ta fito daga garin Zuru ta shiga sahun sauran 'yan uwanta mata ne wajen samar wa kansu abin dogaro da kai don rage zaman kare a karofi ba da ni balle matsa kuma maimakon shiga sahu da billayin sauran takwarorin nata ta fuskar bada tallar zamani ko sayar da kayayyakin sakawa ko na karau ko na kicin ko tufafi da takalma ko sana'ar turarurruka kamar yadda babar aminiyar ta ma wato zifriti take yi a'a ita duk ba na hankalin ta ya karkata ba domin ita da ta tashi maimakon fadawa harkar gyaran waje da ta saba kotar gatarin nata babu inda ta dada sai a reshen kara zaki da armasala gwadar da ke yaukaka zamantakewar ma'aurata domin sabiya ta lawar wadda a yanzu ta zama yar mai ganye ta sarrafa tare da samar da magungunan amfani nau'uka daban-daban ga mata da maza don jin daɗin juna a yayin tarayyar auratayya. domin kamar yadda take amfani da kafofin intanet don tallata sinadaran karin kuzarin maza don jin daɗin gamsar da iyali hakanan su ma matan ta tanadar musu da nasu samfuran da kamar yadda ta ce muddin mace ta yi amfani da shi to sai dai kaddara ko tsautsayi ne kawai zai sa a yi mata kishiya amma ba dai don gazawa ta fuskar farantaran mai gida a shimfiɗa ba kam. bari mu bi magungunan na ta Safiya yar mai ganye don ku gane idan ku yadda suke da kuma kalmomin da ta yi amfani da su wajen tallata muku su ko Allah zai sa idan akwai mai irin makamanciyar matsalar da take bayani a kai su garzaya domin ta share musu hawaye Dan dai a samu ɗorewar zaman auren cikin jin daɗi da walwala. Ga dai samfurin maganin Safiya Chalawan na farko inda take cewa gumba mai zikiri tana ƙara wa mata ɗanɗano sosai sent ne mai bambanta headquarter ɗinki da na sauran mata sai kuma ta sake wata wallafar tana cewa abin al'ajabi idan ka amshi wannan kin gama komai game da kayan mata sai kuma a wata wallafar inda take cewa turaren mallaka wallahi sai kin rantse baki da kishiya wallahi duk ruwar miji sai yadda kika yi da shi ba a fita da shi ko kofa oga zai ƙara sanki in bai yi ba zan baki kuɗinki. ki To da alama dai a dai babin aure kam za a iya cewa Adamu zango a wannan karan kam ya auru domin yadda wannan 'yar kabawar talakanci waɗannan sirrikan da wahala idan adamu zangon ya sake kaiwa kan wata mace balle wani abu ya ja hankalinsa a tattare da ita sai da duk da kasancewar safiyar masaniyar sirrukan riko da dabarun mallake miji wannan bai hana ta fargaba da tsoron abin da kaje ya dawo ba na irin farmakin da mata ke kawo mijin nata domin ko a kwanan nan ma sai da safiyar ta bayyana da irin wannan fargaba da tsoro nata a yayin da mijin nata adam e zangon zai yi tafiya inda ya nemi ta yi masa addu'a amma maimakon addu'a sauka lafiya sai ta bige da ya masa fatan Allah ya sa idan ya fita ya dinga kallon duka mata a matsayin jakuna ga da yadda lamarin nan ya kasance ya don to na ya gaba da mamare sai ka zaɓe kunya Allah insha Allah kai ne lafiya ya dawo da ni lafiya Allah ya saka din ganin mata kaman jakuna ba amin ba to kin ne Ali dare da kallon a'a ba shi ina jin amma ya kafa ki na ba ila azim mm, Allah sai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 التكبير الله <laughs>